بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا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 a yammacin laraba sha biyar ga watan ramadan ta shekara dubu da hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma muna cikin suratul baƙara matashiyar zancenmu faɗin allah maɗaukakin sarki ya ayyukan ladina amanu kutiba alaikum qital نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون kafin mu ci gaba da bayani kan faɗin Allah maɗaukakin sarki kutiba alaikumul qitalu akwai wata magana mai muhimmanci da babban malami al-Imam Ibn Abi Hatim rabi wanda ya rasu hijirara da shekara ɗari uku da ashirin da bakwai. hijira na da shekara uku da da bakwai ya rasu kafin mutuwarsa Allah ya gafarta masa ya rubuta tafsirin ƙur'anil azim musnadan an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahabati wa tabi'in wannan littafi kun ga mujalladin shi na farko ga nan a hannuna littafi ne mai matukar muhimmanci. ya yi wata magana mai tsada wacce ya kamata a ce na faɗi ta ajiya to amma kuma sai ya zanto na na ban ɗauko ta ba da na ƙayyade ta a matsayin maganar da za mu bayani kan faɗin Allah maɗaukakin sarki ya tsalo na kama za fi ƙuna ayar da muka baro baya wato wata magana yi mai muhimmanci. ya ce hadihil mawafi'un nafaka waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya faɗa ya wato Allah ta'ala na cewa ya tsaru na kama za yi yunfikuna mutanenka suna tambayar ka akan me za mu kashe dukiyarmu Kulma an faktun min hairin Allah ta'ala ya ce da annabinsa sai da su dukkan abin da za ku kashe na dukiyarku daini ku kashewa uwa da uba iyayenku wal aqrabina sannan ku kashewa danginku kudadanku wal yatama wal masakin wabni sabil sannan sai marayu sai miskinai talakawa sannan sai yan tafarki to sai al-imamu abu hatim wannan dattijan malami sai ce hadihi mawabi'un nafaqa kun ga waɗannan wuraren da kuka jan ambata nan ne ya kamata ku rika kashe kuɗaɗenku ma zakara ha tsablun Allah ta'ala bai ambaci kaɗe-kaɗe wajen kashe kuɗi ba an gane ko ya ce ma zakara ha tsablun in kana da dukiyarka ka gayyaci kada da mawaƙa fi kaɗe-kaɗe Allah bai ambaci wannan abin a matsayin wuraren kashe kuɗi ba. wala mismar sannan Allah ta'ala bai ambaci sarewa garaya da sauran bushe-bushe a matsayin wuraren kashe kuɗi ba wala taswirin hashaf sannan haka zane-zane zane-zane da za a wa bishiyoyi da kayayyaki na katako da abubuwa na zane-zane wala kiswatul khitan sana haka katanga kawai abu a lullube shi da da zani da kyalle shi ma Allah ta'ala bai ambaci wannan a matsayin wurin kashe kuɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mutum ya lullaba ɗakin shi da kyalli ya ce zai wani decoration zai decoration amma sai ya rufe Dakin gaba ɗaya katannan ɗakin an rufe da kyalli ko yadi ko wani abu na decoration walla annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana wannan kuma wannan babban malami ya lissafo wasu abubuwa na haram wadda mutane suke kashe kudin su akai yace duk Allah ta'ala bai umarni da wannan ba mun gane ko hmm. Allah ta'ala ya datar da mu to ayar gaba kamar yadda muka ji alaran ya karanta fadin Allah ta'ala kutiba alaikumul qitalu ya ku al'umman musulmi an wajabta maku yin yaƙi wa huwa kurhun lako amma yaƙin yana wahalar da ku ba kwa so sai dai wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lako? so da yawa za ku ki wani abu alhalin abin alkhairi ne gare ku wa asa an bushe shay'an wa huwa sharrun lako? kuma su da yawa za ku so wani abu abinda kuka so a ƙarshen al'amari sharri ne gare ku ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ta'ala shi ya san gaibu ya san menene kuke matukar san shi a yau amma zai zame muku shari a gobe Allah shi ne ya san menene kuke matuƙar kinsa a yau amma zai zame muku alkhairi a gobe kuku ba ku san gaibu ba shi yasa aka shar'anta mana sallar istihara salatul istikhara in ɗayanmu ya himmatu zai aikata wani aiki to yi ba Allah ta'ala zaɓi an gaya ne ko Allah ta'ala ya zaɓa masa su wannan ayar yan uwa musulmi babban malami al'imamu abu ja'afar akwai al'imamu abu ja'afar an cikakken sunansa al'imamu Ahmad bin Muhammad bin Ismail al-Misri wadda ya rasu tun hijira na da shekara 338 kaga mana da al'imamu abu ja'afar al-tsabari al'imamu tsabari shekul mufassirin sannan kuma ga wannan malami al'imamu abu ja'afar an shi ne ahmad bin muhammad bin ismail al-misri yana da shahararren littafi mai suna an-nasihu wal-mansur annasu wal mansukh littafin wannan dattijan malami ne kaga ya fi shekara dubu ɗaya da rufin shi tun hijira na da shekara ɗari uku da talatin da takwas ya hijiran na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kaga sama da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya kenan ko so a cikin wannan littafi na shi yi bayani dangane da faɗin Allah ta'ala ku tuba alaikumul qitalu wa kuwa kurkun lako sai ya ce kala kaumun wasu malaman tafsiri sun ce wasu daga cikin malamai sun ce dangane da wannan aya faɗin Allah ta'ala ku tuba alaikumul qitalu wa kuwa kurkun lako suka ce hiya nasikhatun wannan ayar ta share hiya nasikhatun li hadril qitali alaihim walima umiru bihi min safi wal fi makkah ita wannan aya faɗin Allah ta'ala kutiba alaikum qitalu wa huwa kurhun lako. ayan nan ta share dukkan wata aya da ta ce a yi sassauci a ɗaga ƙafa a yi haƙuri kar a yaki wannan ayar ta share dukkan wata aya da ta zo cikin alkur'ani ta nuna mummune su kame hannunsu su ci gaba da sauran ibadu karfi yaƙi wannan aya ta share dukkan wata aya da ta ce a ɗagawa magabta musulunci masu yaƙin addiyaƙi da addinin musulunci a ɗaga masu ƙafa a kawar da kai wannan ayar ta share su irin faɗin Allah ta'ala alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah na'am falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum نعم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا لولا أخرتني إلى أجل قريب نعم وتو الشاهد أنم sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna makka cutarwan kafirai ya tsananta gare su ko cutarwar kafirai ta tsananta gare su sai suka yunkuru suna so su ɗauki fansa suna so su tada yaƙi domin ɗaukan fansancin zarafin da ake wa al'umman musulmai to amma duk sanda suka yunkuru sai a ce a'a ku kame hannayenku ku yi haƙuri ku dai ku yi ta sallah ku ɗai da sakka lokaci bai yi ba shine alamtara ilalladi na ƙila lakum kuffu aidiyakum ba kwa ganin waɗanda aka ce ku riƙe hannayenku ku saukar da makamanku ku dai kawai wa aqimus salata wa ato zaka ku ta sallah ku ta bada zaka. to akwai ayoyi ire-iren waɗannan wadda aka umarci mummune da kamewa kar yaƙi tukuna wasu malamai cikin malaman tafsiri suka ce ayar da muka yi bayanin ta'ajiya daga tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an so wannan aya ayar kutiba alaikumul qitalu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ayar ta share dukkan wata aya da take lallashin mummunai su yi haƙuri kasu yaƙi? an gane ko ayoyi da suka sauka a makka suka hana mummunai ɗaukan fansa wajen kafirai to wannan ayar ta share su wa Kaumin zance na biyu Al'imamu imamu abu ja'far an-nuhas yake cewa wasu malaman tafsiri suka ce hiya mansuhatun wannan ayar an share ta ayar kutuba alaikumul qital wa kaza qalu fi qawlihi azza wa kamar yadda suka ce faɗin Allah maɗaukakin sarki in firu khifafan wa thiqala in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi faɗin Allah maɗaukakin sarki in firu khifafan wa ku fito a lokacin da kuka yi tanajin makamai ko kuma fito a lokacin da ba kuma yi tanajin ba fito don ku yaƙi waɗanda suke yaƙanku suka ce ita ma wannan ayar an share ta ayar suratu tauba wannan ayar da ta share dukkan waɗannan ayoyi ayar kutuba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum da kuma ayar infiru khifafan wa thiqala waɗannan ayoyi guda biyu ta farkon cikin suratul baqara wacce muke akanta ta biyun kuma cikin suratul tauba suka ce ayar suratul tauba fadin Allah ta'ala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين نعم ترصب على رمى فدن الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة bai kamata a ce mammane su tare akan abu ɗaya dukkaninsu ba duka a tare a tafi yaƙi ko duka a tashi a shiga soja ko duka a zama likitoci mummunai tsarinsu ya kamata su karkasu to akwai division of labor waɗannan suna wancan abu waɗancan suna wancan abu kar a haɗu da ana yayin abu ɗaya da a shige yanzu in dukkan munan muka shige soja turan da ɗayan mu ba shi da lafiya har bai shi zami to shi ke da kai ba ta za a buɗe mashi wuta to yadda kowa ya shige soja wajibi ne mu karkasu ko mutanen anguwanni da garuruwa kar a talike wa sana'a iri ɗaya kar a taru kowane yaro a ce sai ya tashi ya yi buko a gida a ce kowa zai zanto ma'aikacin gwamnati ne siyasar rayuwa ba ta gino a haka ba ku karkasu a gidanku wasu suna aikin gwamnati wasu kuma suna kasuwanci wasu suna sana'a hannu a karkasu ka a taruri ɗaya a raba kafa maganin faɗi mun gane ko shine Allah ke karantar da wannan bahira ya ce mummune kasu dunkule wuri ɗaya falaula na fara min kulli firƙatin min ta'ifatun me yasa ba za a samu wasu gungu cikin kowace al'umma ba a kowace anguwa to a samu wasu su zauna a gida sanda waɗansu suka fita jihadi an gane alal aqallil yatafaqahu fi ad-din wal yunziru qaumakum idza raja'u ilayhim su zauna su koyi fikihun addini su karantar da al'ummarsu. su in al'ummar tasu ta dawo daga wajen yakin sai suka ce to wannan aya da ta nuna kar a ɗaɗe duka a tafi yaƙi to ayar ta share ayoyincan guda biyu ciki akwai faɗin Allah ta'ala kutuba alaikumul qitalu wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya shararriya ce wato an share hukuncinta illa kadai tilawata ne yake anan mun gane za a ci gaba da karantawa zance na uku Waƙala qala wasu malaman tafsir suka ce hiya alal nudubi la alal wujubi ayar hukuncin ta na nan ba a share ba illa kaɗai ayar ba ta hukunta yin jihadi wajibi ne a jihadi mustahabbi ne wanda ya so ya yi jihadi na musulunci wanda ya so ba sai ya yi ba kaga zance na nawa kenan zance na uku zance na kuɗu. suka ce hiya wajibatun wal jihadu fardun wasu malaman tafsir suka ce wannan aya tana nan tana tabbatar da wajabci kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wannan aya tana nuna wajabcin yin jihadi to aka zance na hudu kenan sai al-imamu abu ja'far an-nuhas na faɗa muku dattijan malami ne ya daɗe da rasuwa tun gijin rana da shekara ɗari uku da ashirin da takwas ya bar duniya amma ya rubuta littafin annasihu wal manso shi nake karantowa a yanzu mun gane ko sai ya kawo ya ce wa a aqa ne a bera ba cikin tabi'ai almajiran sahabbai shi kuma ya ce iya fardun ayan nan tana nan illa annaha ala ghairina ayat tana nan kuma ta wajabta jihadi sai dai jihadin da ya zama wajibi ba akan mu ta wajabta ba ya'ani annal ladhi khutiba biha as-sahaba ayar tana tana wa sahabbai ne magana da tace kutiba alaikum ai kutiba alaikum antumus sahaba ku sahabbai ku ne aka wajabta muku yin yaki amma tabi'ai daga nan har Allah ya tashi duniya su ba a wajabta masa yin jihadin ba wannan maganan asa ibn abi rabah kenan an gane ko to sai a ƙarshe sai ce fa hamsatu a aqwali kun ga waɗannan zantuttuka guda biyar kenan ina fatan ka kiyaye zance na farko zan nana ta dan a fahimta zance na farko shine zancen da wasu suka ce ayar gaba ɗayanta ma ita ce ta share dukkan wata aya da ta zo ta nuna a sassauta kan jihadi to ayan nan ta nuna a buɗe wuta kawai kowane musulmi ya tashi jihadi duk wata aya da za ta nuna a rangwanta a sa diflomasiya ko wani tsari na jihadin wannan aya ta nuna kaɗai a fito a jihadi zance na biyu su ne malaman da suka ce a'a ayan nan an share ta wasu ayoyi sun zo sun share ta ciki faɗin Allah ta'ala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa da haka sai dai a karanta wannan aya ta kutiba alaikumul qitalu saboda abautawa Allah da karanta ta amma ba dan ai aiki da ita ba domin an share hukuncinta zance na uku shine zancen da malaman tafsiri wasu daga cikin malaman tafsir suka ce ayar tana nan amma dai abinda ayar take karantarwa mustahabbancin yin jihadi ba wajabcin shi ba zance na kudu shine zancen da wasu malaman tafsir suka ce ayan kutuba alaikum likitalu tana nan kuma tana tabbatar da wajabci da farzancin yin jihadi ga kowane musulmi kaga wannan jihadi wannan wannan magana ta kusa da kama da maganar farko sannan sai zance na ƙarshe zancen asa ibn abi rabah shine wanda yace gaskiya ayat tana nuna wajen yin jihadi akan sahabbai da mu da muka biyo bayansu. su kun ji zantuttuka guda nawa guda biyar to sai wannan babban malami al-imamu abu ja'far annuhas me yasa ake ce mishi annuhas saboda asalinsa shi yana sana'ar siyar da karfe ne an gane yana sana'ar siyar da karafa ɗan gwangwani ne na fi sabi na da an gane ko <laughs> yawa ba ɗan kyaji wanda za a ji a ɓallo tukwanen mutane a kawo shi ya siya ba to daga baya ne sai ije ita sana'ar sai ya kama sadisai sai rungumi karatu kuma mun gane ko ya yi daga ke zama babban malin kuma wannan tuntun sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce to sai ya ce fa ammal qaulul awwal dubu ɗaya da nawa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha da sha tara da rasuwansa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekaru goma sha tara da kwantawan shi dama yanzu wannan dattijan malami sai ya maka fassaran alkur'ani ya fassara maka aya a littafinsa sai masu suka ya fassara maka fassaran wa za ka ɗauka <laughs> Eh? <laughs> ka gani to ka gani dole sai an koma zuwa ga magabata waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya nufata da zance lokacin da ya ce wa'iza ja'ahum amrun min al-amni wa idza ja'ahum amrun من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله تعالى yana zargin waɗansu mutane wadda kewa nasu sukan shari'a cin guguru kawai kai tsaye a faɗa nassin shari'a mutum ya ce shi da kanshi dai zai fassara saboda ai yana jin larabci kuma alkur'anin da larabci aka saukar da shi wannan kadai sai ya bashi dama ya rika fassara alkur'ani da ka ba tare da dogaro da fassaran kowa a duniya ba tunda shi dai yana jin larabci to shi zai fassara fassarawa kanshi to agan haka haka za a samu shiririta ko ba haka ba ina tsammanin duk littattafai na fannoni daban-daban na ilimi na ilimin boko ai da turanci ake rubuta su littafan lauyoyi in ka je ka samu tsarin dokan haya na lauyoyi akwai littafai da aka rubuta kan gidajen haya da sauran abubuwa na haya da constitution ma kansa da me aka rubuta da turanci yanzu saboda ka kware a turanci kawai sai ka ɗauki littattafan lo littattafan judiciary sai ka karanta su daga nan kawai ka je kasuwa ka siyo bakar riga ka samu igiya ka zarge wuyar ka kawai ka tafi kotu ka ce shikenan kai za ka kara doka kai za ka biya bayani kai ma lauya ne kai da kanka ka karanta don kana jin turanci alhalin ba ka je ajin lauyoyi ba ba ka yi makarantar lo ba zai yiwu yanzu tun littattafan da aka rubuta wa daktoci gynecologists waɗanda suka karanta fannin likitancin mata duk da me ake rubuta musu da tattafansu da suke da a cikinsa da mai ake da turanci ake rubutawa to zai kawai saboda kana jin turanci kai kwararre ne a ilimin a turanci sai ka ɗauki littattafan likitoci gynecologist sai ya karanta in ka gama karantawa sai ka wata mata ta zo da ciki ritsitsi haka wata tara za ta haihu sai kawai ka ce a shimfiɗa mai ita nan <laughs> yanzu za ka yi mata aiki a ce a kawo ta a mata aiki za a ce raka ka ce to a kwantar da ita za ka yi aiki aika karanta ɗa su kaga aiki za a yi ko aika aika kaga aika aika za a yi don kana jin yaren wani fanni ba shi ke baka dama na ka shiga cikin littattafansu ba akwai terminology na kowane fanni wanda dole sai wanda suka keɓantu da sanin wannan abin to wallahi tallahi haka alkur'ani da hadisi suke in za a karanta alkur'ani mai girma ka nemi fassaran alkur'ani ɗin daga magabata manya ƙwararru irin su waɗannan manyan malamai al'imamu abu ja'far annokas ka ji shekara 1119 da kwantawan shi dama mun gane ko irin su al'imamu abu ja'far amma abinda irin su suka suke yi na kawai a ija alaran kuma ya zauna da ka ya yi tafsirin ya gama har ya gama ba zai ce annabi ya fassara ce kaza ba har ya gama ba zai ce sahabi kaza ya fassara da kaza ba har ya gama ba zai ce malamin da ya gabace ni wanda ya yi musuluncin nan kafin in yi ya yi karanta alkur'anin nan kafin in karanta ya haddace alkur'anin nan kafin in haddace shi ne ya fassara abin ya ya fassara ni ma in kwaikwayi fassara irin tashi a'a shi kawai kowa ya makan shi da aka kai wannan ya ije ƙwar'anin shi fassara wa kansa kai ma ka ije fassara wa kanka to a aya ɗaya in ana haka ai sai a sami shirme kowanne ya fahimci abin da ya fahimta ka gani dole ne sai ma na wa fassarar kai ma ka idata ka sai mu koma fassarar magabata ya suka yi me suka ci da Allah mun gano wannan da kyau haka kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga manyan malamai nan su fathul bari su sharhin da al-imamu nawawi masa yi muslim ga sunan amma sahihul bukhari sharuka da yawa to in ka fassara wani hadisi cikin sahihul bukhari to ka kawai saboda kana jin larabci sai ka bude ka fassara da larabcinka za ka yi fassara ba daidai ba an gane ko in ko ka koma wajen malamai to za su fassara maka sai ka abin da ake nufi yanzu a disin ja'ajar na kwanan na wanda muka bayani a nan kaga shi musu suka yana fahimta akwai cin mutuncin ma'aikin Allah amma da muka ɗauko littattafan su al-Imam Ibn al-Jawzi sai ga suka ce ai hadisin ma yana nuna darajar annabi ne da kimar sa sam hadisin bai nuna tsarecin ma'aikin Allah ya bayyana ba suka ce sama ba wannan a cikin hadisin amma shi tunda da larabcin shi ya fassara shi irin tasa fassara to shi ya hango tsareci a ciki amma magabatanka wanda suka yi musuluncin kankayi wanda zaka biya Alƙur'ani kan ka biya wanda zaka karanta hadisin kan ka karanta su ba su fahimci haka ba mun gane shi yasa ahlus sunnati wal jamaa ka'idar zali aiki ne da Alƙur'ani da kuma hadisi amma bisa fassarar malaman farko sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba za a kyala kowa ya fassara da kansa ba mun gane to kuma wannan matsayar wannan zahirar ita Allah ke jinjina ma a lokacin da ya yace wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih sai yace walau radduhu ila Allah wa ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum Allah ya ce in wani al'amari ya taso masu wani abu ya rikice masu cikin masa'il na addininsu ko rayuwarsu an gane sai su dinga yaɗa shi kawai sai mutum ya kafa kyamara ya ta bayani Allah ya ce ina da a ce ba su gaggawan kutsa ma abin da ya taso musu ba sun mayar da abin da ya taso musu ɗin izuwa ga Allah mai Allah ya ce izuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa mai manzan Allah ya faɗa kan al'amarin sun mayar da wannan abin izuwa ga manyan malamai ai da malaman da suka taka matakin istin baɗin cikinsu su wallahi da za su fahimci mai Allah yake nufi in kai ba gane ba mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da haka shari'a sai mun koma ga Allah mun koma ga ma'aikin Allah kuma bisa fassarar manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da wanda suka biyo su da kyautatawa jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya taimake mu wallahi musta'an yanzu wanda ya ce ma'aikin Allah kai ce ba ba maganarsa to ina ayoyi da suke nuna annabi yana umarni yana hani الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا لا نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كل استوب على رمى كنك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل سي الله يأمرهم بالمعروف ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana umarni yakan ce ku je ku yi wa yanhahum anil munkari kan ce kar ku yi to in annabi ya ce ayi ko ya hana to sunan abin da ya ce din hadisi da Allah mun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu to jama'a bayan mun ji waɗannan maganganu guda biyar daga littafin An-Nasikh wal Mansukh na al-Imam Abu Ja'far An-Nuhas to sai ya fa amma qaulul awwal amma zancen nan na farko wanda ya ce ita ayar ta share ayoyin da suke cewa a daga kafa kar ayyaki sai ya ce wa kuwa annaha nasikhatun zancen da suka ce ita ayar ta share sauran ya ce fabayyunun sahihun magana ne bayyananne sannan kuma ingantacciyar magana ce kun ji maganarsa ta ɗaya wa amma kaunu man kala amma zancen wanda ya ce ina hamun su hatun ita ayar an share ta sai ce fala ya suku wannan zancen bai inganta ba li'annahu laysa fi qawlihi azza wa jalla wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa domin fadin Allah ta'ala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa cikin wannan zancen ba wata ba wata karina ba wata alama da ta nuna naskun lifardin kital ayar ba ta nuna ta share fardancin wajabcin jihadi ko yaƙi da Allah ta'ala ya wajabta a ayar kutuba alaikum kitalu ba wa amma qawlu man qala amma zancen wanda yace hiya alal nudubi ayar tana nan sai dai jihadi ba dole bane mustahabbi ne sai ce fa gairu sahihin shi ma wannan zancen bai inganta ba li'anna al'amra domin umarni idza waqa'a bi shay'in in har na sama ya ba na ƙasa lam yukmal ala ghairi alwajibi to a ƙa'ida ba a ɗaukan wannan umarnin ba kan wajibi ba asali in babba ya ce makarami yi kaza to shikenan yin wannan aiwatar da wannan abin da babba ya nemi karami ya aikata wajibi ne illa bi tawqifin min ar sallallahu alaihi wa sallam au dalilin qati'in sai dai in an samu ma'aikin Allah ne ya bayyana cewa umarnin nan da aka ce ayi to ba umarni ne na wajibi ba mun gane ko wani dalili na yanke take wanda zai nuna haka wa amma qawlu ata ina ga magana ta biyar kenan ko amma zantar ata ummi abi rabah da yace ce, fardun walakin walakin fardun ala sahaba lallai jihadi farali ne wajibi ne sai dai wajabcin jihadin akan sahabbai kada yake sai ce fa qaulun marghubun anhu wannan magana ce da za a kyamace ta ji al Abu Ja'far wa qad raddahu ulama malamai ma sun yi inkarin maganan nan sun yi raddanta hatta qala Shafi'i rahimahullahu fi ilzamihi da al Shafi'i so yayi ma maganar Atha ibn Abi Rabah ilzami an gane izami wata ka'ida ce ta jayayya ko ta muƙabala an gane in ka ce kaza kaza ne to kaza kuma fa sai kai masa ilzami mun gane ko man qala wa idza kunta fihim fadin Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lakumus salah da Allah yace ya kai annabin Allah in kana cikin sahabbai ka tsayar musu da sallar tsoro ya ce inna hadha lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khasatan tsayar da sallar tsoro yayin yaƙi kada ya taƙaita ne ga ma'aikin Allah wala tusalla salatal khawfi ba'dahu bayan wucewan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sauran sallar tsoro in ji wasu saboda wancan aya an gane ko da ku bi qaulihi jalla wa ala kuma ya ƙara kawo masa maganar faɗin Allah ta'ala ce Kuzmin min amwalikum sadaqatan خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يوا كل سب على رما الله يتي خذ من أموالهم صدقة يا كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ككرب زكاة وجن الأمة ka tsarkake su da zakkan su ma tsarkaka da ita to yanzu ayoyin nan guda biyu in har ka ce tunda wancan aya ta ce kutiba alaikum sai ka ɗauki alaikum ka ce ai akan sahabbai ne sune alaikum din, to ya kuma za ka yi da wannan aya waɗi za kun tafi fa aqamta lakumus kuma sala kenan inda ka ce wancan ta takaita akan sahabbai kaɗai to nan ma sai ka dawo ka ce ta taƙaita akan annabi kaɗai sannan hukmin amwalihim sadaqa da aka ce annabi ya karɓi zakka sai ka ce shi kadai ne zai karɓi zakka daga nan zakka ba ta waje ba akan kowa bayansa ba in dai ka faɗi wancan wannan ma lazumin ka sai ka fassara a haka mun gane jama'a da kyau to shine sai ya ce fa qawlu asa'il maganan asa'u ne abira ba, ashalu raddan min qawli man qala hiya ala dudu ta fi saukin ma ai ta sama ma da maganan dudu wanda yace ai ita wato jihadi din musahabi ne li'anna alladhi qala hiya ala nudubi domin wanda ya ce jihadi mustahabbi ne قال mislu مثل azza wa jalla a zara, a adara أحدكم الموت shi ya ce ne ai Ayat ta yi kama da faɗin Allah ta'ala an wajabta maku in ɗayanku ya zo zai rasu ya bar wasiya barin wannan wasiya da mun gane a shafin jama'a waɗannan zantuttuka duka ba daidai ba ne a ce ai akan sahabbai kaɗai jihadi ya wajaba ko kuma a'a ai mustahabbi ne ba wajibi bane duk ba daidai bane inda al-Imam Abu Ja'far an-Nukhas mun gane ko wa amma qawlu man qala innal jihada fardun bil aya fa qawluhu sahihun amma can wanda yace ai a wato jihadi wajibi ne saboda ayar kutiba alaikumul qital yace to wannan maganan ya fi zama daidai wannan maganar ta fi zama daidai wa kuwa qawlu kuzaifa kuma ita ce zancen al'imamu imamu kuzaifa cikin sahabbai wa Abdullahi ibn amru da Abdullahi ibn amru wa qawlu al-fuqaha alladhina tadaru alaihim al ko kuma taduru alaihim al-futiya sannan ita ce zancen manyan malaman fiqh wadda aka saba yin musu fatwa illa Annaku, fardun yahmiluhu ba'd Ba'adun, nasi an ba'd sai da jihadi farali ne wadda wasu in sun yi san ɗauke ma wasu fa'in ilal jama'a amma in an nemi kowa ya sa hannu cikin hidiman jihadi na faru fardan wajiban to kowa sai ya fito Kabe da muka ji ajiya in aka shigo garin ku dole kowa ya fita an gane ya ce li anna nazira kutiba alaikum likitalu domin ayar da ta yi kama da faɗin Allah ta'ala kutiba alaikum likitalu ita ce kutiba alaikum siyamu yadda ya wato azumi yake wajibi to haka yaki ko jihadi yakan zanto wajibi in an tsokane ku an shigo garin ba Allah mun fahimci wannan da kyau sai ce kala kuzaifa huzaifa ibn al-yaman ya ce al-islamu samaniyatu ashamin musulunci yana da rassa ne guda takwas ka san musulunci guda takwas ne al-islamu sahamun yadda da Allah da annabin Allah kudurta imani da cewa musulunci shine addini to ga wannan shike ne a musulunci salatu sahamun sannan tsaye da sallah ma shike ne a musulunci zakatu sahamun sannan kuma zakka ma kaso ce mai zaman kanta a musulunci siyamu sahamun wa hajju sahamun sai ce wal jihadu sahamun jihadi ma kaso ne mai zaman kansa wal amru bil ma'ruf sahamun wan nahyu 'anil mun gane ko to jama'a kun je yadda babban malami al-imam Abu Ja'far an-Nukas yayi bayani kan ayar da muke akan ta kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum mun gane jama'a da kyau Allah ta'ala ya datar da mu to ga wata magana wata za ta ƙara fitowa da wannan matashiyar fili amma maganar ta al-imam ibn al-qayyim al-jawziya ne cikin zadul mi'ad ga abin da yake yace wata haqiqu bayan an tattauna an baje karatu an shiga an fita sai ce a ƙarshe dai abin da zaka iya fita da shi na natija result din duka abin da aka yi in ka samu malamin lissafi ba duka zai cika maka allo da misalai da abubuwa amma a ƙarshe dai akwai LCM ɗin da yake buƙatar ya hidda ko haka ne to a ƙarshe dai abin da za a iya fitarwa daga nasusun shari'a na jinsal jihadi fardu aini in aka ce jihadi a musulunci farali ne wajibi ne akan kowa da kowa In bi bil kalbi. an gane ko ko dai a yi jihadin nan da zuciya jihadin ne karkasu kowa zai yi ne da abin da zai iya yi ko dai a yi jihadin da zuciyarka wani abu na faruwa na barna da kafirci ya zama ba ka da ikon ya kasa ta kowace fuska sai dai ka ƙi abin a zuciyarka to shi ma ƙin abin a zuciyarka jihadi wa in ma bin lisan ko kuma wani abu na barna da kafirci da batsala yana faruwa sai ka yaƙi abin da harshen ka ka fito fili ka hana da baki wa in ma bilmal ko kuma ka sa dukiyarka don ciyar da addinin musulunci gaba ko kuma tsayar da wata barna wadda musulunci bai yarda da ita ba wa in ma bilyat ko kuma ka sa hannunka ka hana kaga sa hannu lokaci shine zai kai ga yaƙi na bugi buga فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع wajibi ne ga musulmi ya yi ƙoƙari wajen ciyar da addinin musulunci gaba da ɗaya daga cikin nau'ukan nan na jihadi amma jihadun nafs amma jihadun nafs ka yaƙi kanka kai a karan kanka to wa amma jihadun bin nafs amma a ce ka jihadi ta hanyar bada da jininka fa fardu kifaya wannan in wasu suka yi sun ɗauke ma wasu wa amma jihadu bil mali amma kai jihadi dan ciyar da addinin musulunci gaba da dukiyarka fa wujubihi ƙaulani. dangane da wajabcin wannan akwai zantuttuka guda biyu wasahihu amma zancen da fi inganci Shi shine malaman da suka ce wajibi ne ka sa dukiyarka dan ciyar da addinin Allah gaba hmm. li'anna amra bil jihadi bihi domin umarnin da aka yi umarni a yi jihadi da dukiya wabin nafsi da aka ce kuma a jihadi ta hanyar ba da rai ba da jini ba da kanka gaba ɗaya fil ƙur'ani umarnin da aka yi a cikin alƙur'ani sawa daidai ne Allah ya kawo maganan a jihadi da ba da jini da kanka kai a karan kanka kuma a jihadi da dukiya kama ƙala ta'ala kamar da Allah ta'ala ce in firo khifafan wa ƙala na انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله نعم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم يأتي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا هل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تكون a waɗannan ayoyi guda biyu da ayar suratul tauba da ayar suratul saffi duk sun nuna ana jihadi da dukiya kuma ana yi ta hanyar ba da kai ka ba da kanka ai jihadi hmm. na harbi in harba mun gane ko to duka waɗannan jihadin al-imam ibn qayyim sai kakkasa su gida-gida yanayi ne ke sanyawa a kowanne akwai lokacin da yanayi zai sa a yi jihadi da dukiya akwai sanda jihadin za a yi ma da ilimi ne da karantarwa wani lokaci jihadin za a yi sai an fito an yi yaƙi sosai to duk wannan kamawa take kuma malaman addinin musulunci ƙwararru su suke da iko su ba da dama su ce e ga irin nau'in yaƙin da za a yi mun gano wannan da kyau allah ta'ala ya datar da mu so babban malami al-imam al-qardawi a cikin littafin shi fiqhul jihadi fi sabilillah ya kawo karkasuwan jihadi ko in ce ya kawo dalilan da yasa ake yin jihadi a musulunci hmm. me yasa ake yin yaki a musulunci dalilai ne guda hudu wanda su ne zamu bi su ɗaya bayan ɗaya na ɗaya yace raddul li'tida na daga cikin dalilin da kan sa ayi yaƙi. akan yi yaƙi da manufar hana ta'addanci musulmai su fito su yaƙi don hana ta'addanci kun ji manufan yin yaƙi guda ɗaya in ta'addanci ya yawa a ƙasa ko a yanki ko a gari ya ce wallahi musulman garin an umarce su su fito su yaƙi don tsaye da ta'addanci wannan insecurity da ake fama da shi ana yin yaƙi don dakatar da shi mun gane ko ya sa mance mafi inganci ya halatta a yaƙi 'yan ta'adda ana yin yaƙi don tsayar da ta'addanci za mu zo mu ɗauko waɗannan matashiya ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala na biyu akan yi yaƙi don man'ul fitnati auta aminu kulliyati da'awa manufar yin yaƙi na biyu a musulunci in ya zanto an hana ku da'awa an hana ku da'awar musulunci kawai aka samu waɗansu waɗanda ba musulmi ba suka ce ba isa a yi wa'azi ba ba a isa a yi kira zuwa ga Allah ba suka fitine ku kan wannan to sai ku shiru ba za a yi wa'azi ba sai a yi shiru ba za a yi kira zuwa ga Allah ba sai a yi shiru ba za a yi ma mutane faɗakarwa ba to sai a fito a ce sai an yi wa'azi in su kuma suka ce ba a isa a yi wa'azi ba suka hana suka cutar da masu wa'azi to nan ma akan establishing yaƙi a kafa yaƙi domin a tsayar da wancan abin da azalimai suke yunkurin yi na hana wa'azi abu na uku in ƙazul Afina, cikin manufofin yin yaƙi a musulunci akan yi yaƙi domin a tsiratar da masu rauni a hannun azalimai aka samu kafirai ko wasu 'yan ta'adda sun kama wasu masu rauni suna tazabtar da su a wani wuri wallahi akan kafa yaƙi a tafi wajen azalimai a yaƙe su don a ƙwato masu rauni a hannunsu an gane manufan yin yaƙi na hudu shine na ke lil uhud wanda suka kai alkawari da su za ku zauna lafiya cikin kafirai ko wasu wanda ba ku ba ba za ku cutar da su ba ba za su cutar da ku ba to sai suka warware alƙawari, to akan yi yaƙi domin a da su yadda suka warware alkawari a bisu su a ladabtar da su akan yi yaƙi domin ladabtar da wanda suka warware alkawari manufa ta biyar ta yin yaƙi a musulunci shine samar da zaman lafiya fardu salamati dakhili bilkuwa samar da saman lafiya a tsakankanin musulmai in a cikin musulmai cikin musulmai ya ka samu waɗansu waɗanda suke hana sauran musulman zaman lafiya to akan yaƙe su har sai sun dawo kan hanya ta daidai an gane hmm. duk kowanne fa akwai aya yanzu wannan na ƙarshen nan wa in ta'ifata ne min almu'mini na tatalu fa na kuma fa in gida kuma fa hmm. alal ukhra mai Allah ya ce faƙatulun lati ta baƙi hatta tafiya ila amurila ashe musulman da suka balle sai zai koma suna ta'addantan ƴan uwansu musulmai za a kyale su wallahi ana yaƙansu an gane ana yaƙansu Allah ta'ala ya datar da mu to waɗannan gaskiya su ne za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya daga littafin al'imamul ƙarzawi fikihul jihad musamman raddun li'ita daɗin can akan haɗa yaƙi sosai a je a kare jini biri jini mun gane in an kashe ka kuma kayi shahada akan yaƙi yan ta'adda ba ana sallama musu ne da sun shigo gari a dunga gudu ba an gane shirya musu ake aikin sosai yanda sahabbai aka yi musu taron dangi kamar da muka ji a yakin ahzab gudu suka yi eh turewa suka yi Allah ya kawo masu gudunmuwarsa ko to haka in ɗan ta'adda suka shigo za su ta'addance ku a gari to shirya musu za ku ku ta kwai da kwarkwatan wanda aka kashe sun samu shahada wadda kuma suka tsaya suka ture suka ci nasara akan waɗannan 'yan ta'adda to babu shakka ladansu na ga Allah sun yi jihadi to za mu ji wannan magana ɗaya bayan ɗaya filla filla daga ainihin littafin fiqhul jihad na al'imamul imam abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akan wanda ma kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ilek. sai in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan wannan matashiya na abin da ya shafi jihadi amma kafin nan yan uwa musulmi kun san cikin abin da muke yi muna tattara gudunmuwan marayu da kuke ba da gudunmuwa Allah ya saka muku da alheri To yau muna sha biyar ga wata a jiya mun kwana da dubu ɗari biyu da hamsin da bakwai da naira sittin in ba kuma ta ba a haka muka tashi aiko to a yau da safe sai aka nemi gudunmuwan marayu kuma allah ya sa aka samu dubu hudu da ɗari takwas to yanzu ma ɗan nan kuna zazzauna alhamdulillah an zaga an nema kuma an haɗa naira dubu goma sha biyar da ɗari hudu da tamanin da aka jimillan kuɗi da a yau za mu kwana da shi insha Allah na marayu naira dubu ɗari biyu da saba'in da bakwai da ɗari uku da arba'in wannan kuɗi duka na marayu ne kun san ko cin kuɗin marayu ta wuta balbal haka Allah ce ko ina ma ya akulu na fi buto ne في nara نارا yasa cikin magabata akwai wanda bai daka bashi ijiyar kuɗin marayu ba shi da da harkar marayu kawai sa ta yi sadaka ya tafi amma huddan marayu malam abu ne mai haɗari duk abin da aka ce na maraya ne to wallahi kai taka tsantsan kwandalan maraya kakka taba mashi Allah ya ce mai taba kudin maraya inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kuma sai ya ce me ya sayaslawna sa'ira innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira da aka duk abin da aka karba da sunan maraya wallahi bakinka kanin kafanka ka in kana son ka gama lafiya lahirar ka tai kyau duk wani abu na maraya in aka mutu aka bar maka maraya a gidanku wanka ne kaninka ne kai taka tsantsan da dukiyarsa an gane kar ka zo wajen tuda dukiyarsa da taka da zo ka ci nera biyar ɗin maraya ta zama maka alaƙaƙai a ƙabarinka don musamman Allah ta'ala ya saukar da aya su kutun da guda ya bayani a kula a tsatsara haƙoƙin marayu an gane da haka masu tara gudunmawar marayu duk inda kuke a duniya kowa ya taka tsantsan an gane kowa ya taka tsantsan da an ce ga wani abu na maraya to tsaya ka yi hattara da shi mun gane ya sha bamban da a ce a ba da gudunmuwa don a yi gyaran masallaci a ja ba da gudunmuwa don a yi hidindimu na wani ana addini amma a ce a ba da gudunmuwa don a taimaki maraya to in ka san kana da rauni in an sa ka a kwamitin ka ce alaba da lada <laughs> wallahi kallahi in ka san kana da rauni da an saka a kwamitin ka ce alaba da lada in gane ya fi maka in ko ka shiga to ka yi abin da za ka fita har Allah saboda matsalan al'amarin maraya akwai damuwa Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya sa mana albarka gaba ɗayan mu ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ya taimake mu ya karɓi dukkan ibadun mu ya rufa asirin mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين دكتور